dandalin VOA. A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi siyasa da mazamantakewa. A yau mun samu zantawa da wani matashi mai sana'ar cajojin waya ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Sunana Kamis Ibrahim, sana'ata sai da kayan cajoji. da ka matashi kimanin shekara nawa kenan kana wannan sana'ar taka? gaskiya akalla ba kasara bana ba goma sha baya gaskiya tun ina shi saboda me yasa wannan sana'ar na rike kaina na rike yan uwana makaranta ta lafiya ta lafiyan na ka ce makaranta da wannan sana'ar ta ka kai karatu kuma nisan wani tsawo da wannan sana'ar na rike ta na rike kaina na rike makarantar da nake yi domin me makaranta yanzu ina mataki na secondary secondary level to da ita din na rika To menene burinka a rayuwa dangane da wannan sana'a? Ni buri na a rayuwa kullum abin da nake so matasan mu su rike gaskiya. Saboda duk sana'ar da zaka yi komai kankanta ta inda zaka rike gaskiya za a ga ribarta. Ni ma ba komai ne ya rike ni ba gaskiya ci ta rike. Sana'ar taka kana da burin ka bunƙasa ta? Fata na kullum Allah ya kawo hanyar da zan yi na fita daga nan wajen. Domin me nima na kula da wasu. Yanzu fata na gwamnati ko al'ummar gari wanda suke da ra'ayi tunda ba za a ce duka ba wanda suke da ra'ayi wanda Allah ya sa in dai aka samu karfi na gudunmawa daga ko gwamnati ko ɗaiɗaikun al'umma muna biɗatta ba ni kaɗai ba akwai al'umma amma gwamnati tana ba da rance ka taɓa yin wakata eto eh ni ban taɓa tun da muna a ƙungiyance miki muna da ƙungiya ƙungiyar mu tana na tana fafutukar wannan abin amma gani ɗaiɗaiku jama'a kin san gwamnati ba ta yin wannan ita gwamnati ta fi magana kungiya burin wannan matashi da ya samu rance domin ya bunƙasa sana'arsa baraga bashir murya amurka daga kano a nigeria a rahotonmu na mata a yau dandalin voa ya samu zantawa da wata mace mai dauke da cutar amosanin jini wato sikla ta bayyana mana yadda take kula da kanta a wannan lokaci eh um, kula da kai shine da wanda ya fi muhimmanci gaskiya uh, ah, za ka dinga guje ma abin da zai dinga tada maka da shi wannan Um, shi wannan cutar um, kamar dai um, ka guje ma sauro ka dinga cin abinci mai gina jiki sannan ka dinga guje ma duk wani aikin karfi haka sannan kuma kula da kai guje ma sanyi zafi irin wa'annan abubuwan dai matsayin ki cutar tana yawan tashi sosai kamar yadda nake ganin yawanci masu cutar sigila? Eh ni dai gaskiya ba bai cika tashi cancan sosai ba. Wannan matashiya ta ja hankalin 'yan uwanta masu dauke da cutar amosanin jini da su kula da lafiyarsu su guje wa duk wani abin da zai tayar musu da cutar. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. editocin goal.com sun ce abu na biyar da ya girgiza duniyar kwallon kafa shekarar 2014 shine abin da ya faru a bayan karawar da aka yi tsakanin ivory coast da kamaru a wasannin share fagen zuwa gasar cin kofin kasashen afirka inda aka tashi kunnen doki a birnin abuja a bayan wannan wasa dubban 'yan kallo sun fantsama a cikin filin watakila saboda ba su ji daɗin yadda aka yi wasan ba domin dama ivory coast tana neman aikun kunnen doki ne kawai ta haye yayin da ita kamaru ta riga ta haye ko da ma an doki ta 'yan sandan kwantar da tarzoma sun fantsama a cikin wannan filin suma inda suka ciro kula kai suna dukan 'yan kallo to amma daga bisani sai hotuna suka nuna cewa har da 'yan wasan na ivory coast sun sha duka hannun 'yan sanda to a wani matsayi ne cizon da louis suarez ya gantsara ma jojo chilini yake yaya batun ci bakwai da daya da jamus taimar brazil a biyo mu a ji cikakken bayani. ilimi mabudin rayuwa. Wani babban abin sha'awa da tsarin ilimi a ƙasar Amurka shi ne tsarin na bai ma ɗalibai masu hazaƙa damar haɗa karatun sakandare tare da na jami'a a lokaci ɗaya. Kamar yadda wannan ɗalibar Grace Bush ta yi, ita dai wannan yarinyar 'yar shekaru goma sha shida da haihuwa ce, kuma ta kasance cikin waɗanda suka kammala karatun sakandare, haɗe da kammala digirin farko a fannin shari'a da adalci a jami'ar kudancin Florida. Ita dai Grace ta yi karatunta ne a Jami'ar Florida Atlantic inda ɗalibai suke da damar kammala karatun karatunsa kai tsaye da zarar sun kammala karatun sakandare. Grace dai ta kasance cikin ɗalibai mafi ƙanƙantan shekaru da suka yi saukar karatu kamar yadda hukumar makarantar ta faɗa. Wannan ya nuna kenan a sarari shekaru ba su hana komai kuma komi kankantan shekaru idan dai da basira ana iya cimma buri. Grace ta ce tana cike da farin ciki sai dai tana kallon kammala karatun biyu a lokaci ɗaya tamkar ba wani abu ne ba ko kuma wani abu na musamman. sai dai mahaifiyar ta grace ta ce bata yi mamakin wannan matsayin da diyarta ta kai ba dama tana tunanin hakan ta ce grace tana da dama domin tana tare da yayunta don haka ta yi amfani da wannan damar domin samun karatunta cikin sauki domin ɗaya daga cikin yayun nata mai suna gasia tana 'yar shekaru goma sha tara ta kammala karatunta na digiri a wannan makarantar da Grace ta kammala karatun nata kuma yanzu haka yayar tata ta fara karatun digiri na biyu Grace ta ce tana cike da farin ciki domin wannan bikin saukar karatun sakandare da jami'a a lokaci ɗaya ba karamin aiki ba ne domin ta kammala wannan matsalar da take ganin ya sha mata kai ta ce yanzu tana ji ne kamar an cire mata kaya a kai Grace ta gaya mahaifiyarta cewar tun tana 'yar shekaru goma sha ɗaya take fatan ta zama mai samar da zaman lafiya a duk inda take. Ita kuma mahaifiyar Grace ta ce ɗiyar tata ta daɗe tana taka rawar gani cikin shirin zaman kotu na yara. in take taka rawar babban mai shari'a inda anan ne take bada shawara inda yara 'yan uwanta za su a aikata ayyukan asha. Dandalin VOA. Kada ku sha'afa da cewar ana jin dandalin VOA ne a wayoyinku na salula da kwamfutar hannu. Kada a motsa ko ina za mu tsunduma cikin kasar Hausa domin jin waƙoƙi na zamani. 你。 ga dandalin VOA ɗauke da labarai da shirye-shirye a kan kiwon lahiya da dabarun zamantakewa iyali da wasanni a wayarku ta salula. Mr.